zamne bisa wani ɗan tafi bula martu a hannunsa na dama mahmud na ta kwankwasar wani ɗan guntun karfe matashin mai sana'ar hannu na ƙoƙarin era ɗan zobe ya gaji wannan sana'ar ne daga wajen mahaifinsa abdullahi ɗaya daga wakilan village artisanal na agades yau wannan aikin tamkar wata sa'a ce ga wannan matashin albarkacin wannan aikin yana samun biyan bukatunsa kuma ya bashi damar zuwa baza kodin kolin kayansa a jihohin ƙasa daban-daban. kai har ma na ƙasa da ƙasa. Wanga aiki da na fara shi dai ina wajen shekara goma. Wurin babana ne ina zaune yana aiki ina koyo kadan kadan. Ya zama min kamar jiki ne in ma ban yi shi ba ma ban jin da. Kin region kin Niger duk ina yawa ta daidai gwargwado. Inda da kai artisan na zo Yamai na zo Zandar Maradi su Burkina Nigeria duk wannan aikin ne kai ne wannan sana'a. Gaskiya ban yi lokal ba nan ne dai abun ya zo ba daidai ba. Wata sana'a ce da yake tare da samun wasu matsaloli kamar misali misali rashin hali da kuma rashin samun wasu kayan aiki na sarrafawa, amma duk da haka matashin makeri na ƙoƙarinsa na ganin ya biya wa abokan cinikayyarsa bukatunsu. Matsala bangaren kayan aiki da jari saboda wani bi kana aiki sai ka tai gida kamun ka dawo jarin ka yayi ƙasa kamun ka farfado kuma abubuwa da yawa sun kubce ma wasu kwastomomin naka baka koma ganin su tunda sun canza wurare da yawa. Kiliyan gaskiya suna yabawa. A cewar Mahmud kamin al'amarin cutar coronavirus kokowa ake wajen sayar kayan da ya kera kuma ana ta saya kamar kuntayen biredi yau kam abokan cinikayyar ba safai suke zuwa ba.